بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير بوت الربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da hudu ga watan sha biyu shekara 2016 a wannan masallaci na matasa inda muke karanta littafin babban malami al'imam annawawi Allah ka ji kansa Allah ka masa rahama muna cikin babi na arba'in da hudu. babin da ke magana akan girmama malamai da manya da ma'abuta falala da gabatar da su akan waninsu da kuma ɗaukakar gurin zamansu da kuma bayyana ainihin wato matsayinsu wancan darasin da ya gabata mun ciki karshen hadisin jabir radiyallahu anhu inda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yajma'u bainar rajulaini min qatla uhud ya'ni fil qabr ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن وإذا أشير له ila ahadihima قدمه في اللحد wannan shine hadisin da muka karanta na ƙarshe hadisin da za mu tashi shine wa an ibn umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce qurani fil manami an nuna min a cikin bacci qurani ya sako a rani eh wa arani na gani a cikin bacci in qurani ne an nuna min a cikin bacci ata tasawwaku bi siwakin ina yin aswaki da wani aswaki ni rajul sai wani mutum ya zo min a cikin mafarkin an haduhuma akbaru min al aqali ɗaya ya fade ya girma ɗaya ya fade shekaru eh haka ne ni rajulani sai mutane guda biyu suka zo min ne rajulun ko to ni rajulani sai mutane guda biyu suka zo min ahaduhuma ɗaya daga cikinsu akbaru min al'akari ya faɗe girma ta ɓangaren ainihin wato shekaru fatalawar tistiwakal akbar sai na mika asuwaki ga wanda yake shine ƙaramin cikinsu faƙila ne sai aka ce min kabbir a'a babban ya kamata ka fara ba asuwakin annabi ya ce fatafa'atuhu sai na mika asuwakin ilal akbar min kuma zuwa ga wanda ya fi girman shekaru daga cikin waɗannan mutane rawahu muslim musnad wal bukhari ta'aliqan al-imam muslim ya rawaito shi musnadan al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin ainihin wato ta'aliqan wannan hadisi da muka karanta yanzu malamai suka ce a cikin wannan hadisi akwai abubuwa wanda ya kamata a fahimta na fa'ida kamar haka na farko istifdamus suwaki wato istihbabu istikhdam istiwaki mustahabbi ne yin amfani da aswaki li'annahu sunnatun nabawiyya muakkada domin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce mai kai idan an ce kuma aswaku ba ana nufin itacen shine aswaki ba a'a duk wani abu da za a yi amfani da shi don ya kawo tsarkin baki shi ake ce masa aswaki da haka aswakin nan gwargwadon yadda ake samun ci gaban zamani gwargwadon asuwakin da ake da shi kamar yadda idan ƙur'ani ya ce maka ikira wa rabbukan akram allazi allama bil qalam allama al insana ma ya ya'lam da idan aka ce alƙalami kowa ya san wani karan gamba ne ko na dawa da ake zuwa a daji a kariwo a feki da reza idan an tashi rubutu a dangwala cikin tawadiya a ɗauko a rubutu shine alƙalami amma yanzu gwangwaran a tsatsowar na zamani gwargwadon adadin alƙaliman da ake da shi wannan waye da suke hannun kuwa yanzu sawa'un software ce ko wacce da take da keyboard ɗin da za a daddanna duk abin da za ka yi amfani da shi ya baka rubutu to shi ma shi sunansa alƙalai abin nan keyboard da kwamfuta take da shi wanda za a daddanna rubutu ya fito shi ma alƙalami ne da haka brush da makilin da dumma da hoda da ake amfani da ita ai ba brush da makilin bane kai ko akwai hodoji yanzu da ake na goge baki ko kuwa to duk abin da za a amfani da shi ya tsarkake bakin mutum shi ake ce masa aswaki sannan shi aswaki wato matsaharatul lilfammi aswaki yana kawo tsarkin baki sannan magdatul lirrab aswaki yana janyo yarda Allah subhanahu wata'ala shi yasa za ku ga wahid abdussalam bali a littafin shi tariqus salihina ila rabbil alamin ya kawo gurare guda shida da yake mustahabbi ne yin aswaki dan haka musamman ma na farko inda lururi lokacin da mutum zai yi alola ana buƙatar yi amfani da wani abu wanda zai tsarkake masa bakinsa shi yasa annabi yace laula an ashqa ala ummati ba dan kada in takura ma al'umma ta ba da na umurce su da sai sun yi aswaki lokacin da kowa zai ya alura to inda ya ba da umarni ya ce a yi umarnin dole ne na haka daga aswaki kuma in umarnin annabi ya janyo shiga wuta to kaga an samu matsala sannan na biyu lokacin da mutum zai yi sallar ita kanta ta iya a zo yin sallah kana da alwalar da baka bukatar sai ka sake alwala ko to is mustahabbi ne ka nemi wani abu ka tsarkake bakinka sannan yana daga cikin guraren da ake yin aswaki lokacin da mutum zai yi karatun qur'ani ana bukatar mutum yin aswaki dan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wani mutum da zai yi alwala ya zo ya kabbara yana sallah in dai ya fara karatun qur'ani Allah sai ya tsayar da mala'ika daidai santar bakinsa a lokacin da zai fara karatun Qur'ani babu wata aya da zai karanta sai lokacin da yake karanta ta cikin bakin mala'ikar take fadawa shi yasa ake da buƙatar hatta lokacin karatun Qur'ani mutum ya goge bakinsa to yana daga ciki wuraren da ake yin aswaki shine idan mutum zai shiga gida to sai ka aswaki ka goge bakinka sai ka shiga gida an fahimta yi kun ga a cikin wannan yawaitar goge baki ai za ka ga akwai hatta kula da tsabtace baki din ko kuwa ba buƙatar annakiya ka zo kana magana cikin mutane ana kau da kai saboda bakin di yi daga dada ka zama wani ya ka ga wannan ba daidai bane shi yasa dan kis din da ake kai wa matar ka kis sai maka kis in ba a goge baki ba zai yi ba ko kuwa in bakin ka da annakiya ne yaushe ki zai yi ake sa za ku ga babban mai gida saboda kula da wannan za ka ga ko alaula ya gama zai tafi masallaci sai ya ma iyalin ki yana dawowa farkon abin da yake fara yi in an shi gida sai an ma iyalin ki shi yasa muke cewa idan an zo ana karatu a dinga faɗa da yaren da za a dinga ganewa kana zo ana karatun alimi ka zo kana ce ma ɗalibi wal da sumbanta kai da kake fassara baka san sumbanta ba su ma da kai fassara ba su san me ba haka za a yi karatun a tashi a watsi a amfani da yaren da ɗalibai za su gane da aka kunga wa'in abubuwan asali a cikin addinin mu yake amma sakaci da nisa da karatun addinin ya sa wasu ce suke ganin ai kamar ma arowa muka yi ba a cikin addinin mu yake ba yana fata an fahimta to wannan yana daga ciki wannan hadisi ya nuna mana taqdimul akbar sinnan fi siwaki wal kalami faqat wato gabatar da babba a wajen shekaru a cikin asuwaki da magana an fahimta yi wannan yana daga ciki amma sauran al'amura wanda ba asuwaki ba ba magana ba kamar yadda hadisi ya zo idan an tashi ana dubawa a ga waye yake dama ne ya za za ku ga hadisin abdullahi ɗan abba yana ƙaramin yaro da annabi ya sha nono shi yake damun annabi ga kuma manya a gurin kaga idan an duba ta bangaren shekaru su ya kamata a fara ne idan an duba ta bangaren shi yake hannun damar shi ya fara a fara da aka lokacin da aka nuna wa ya kamata a basiru ne shi ya kamata a bashi mai dalili saboda yana so inda annabi ya kafa ya sha shi ma ya sa bakinsa a gurin don ya samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wato halar ne yin aswaki da aswakin wani abinda wani ke amfani da shi ka ɗauka kai amfani da shi gurin goge baki amma da sharaɗi mai sharaɗi shi ne ka nemi izinin shi kafin kai amfani da shi ta yadda in ya san kai amfani da shi idan ya zo kafin ya amfani da shi shi kuma sai ya tsarkake shi sai ya amfani da shi ba kawai ka zo ka ɗauka wa mutum abin da yake amfani da shi ya goge baki ba watakila shi bai sani ba ya zo ya amfani da shi in kana da wata cuta sai ya yi sai ya ɗauka yana fata an fahimta sannan hadisi yana nuna mana cewa an biya haqqu mafarkin annabawa gaskiya ne an fahimta ai li'annahu wahyun ma'sum domin wahayi ne wanda ake tsarewa saboda haka ne duk abin da ya faru a cikin mafarkin annabawa ake ɗaukar shi a matsayin shari'a shi yasa da yaje makka Allah ya ce da kada sadaka Allah wa rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulanna al masjid al haram in sha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takafun annabi ibrahim haka yace wa dan shi inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya kace ganin za'i ka kai yanzu babanka ba zai mafarki ba na mafarki an ce in haka ya ganin sai ka ɗan duba ka gani ta ina ne za ka samu osin da za ka fice da ka samu osi za ka yi rama shi biyu ka fice kawai sai ka yi gaba in al'amara sun daidaita ka dawo daga baya amma kar ka tsaya ya zabba haka idan ya zabba haka ya zabba a banza wallahi dan kai ubanka ba annabi bane an fahimta yi to saboda haka kar kai haka shi yasa busairi ya faɗa ya ce la tunkirul wahai min ru'ya inna lahu inna lahu qalban idza namat al-aynam lam ya ce kada ka yi inkarin mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dan annabi yana da wata irin zuciya yayin da kowa ya kwanta yake bacci to zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta yin bacci kuma haka mafarkin ainihin wato annabawa yake sannan yazu istihadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya halatta hadisi yana nuna mana annabawa na yin istihadi a cikin abin da wa'ayi bai sauka ba sai su yi istihadi amma sai dai lakin layiƙin ru'ada kata'in idan annabi ya yi wani abu wanda ba daidai ba bayan da za a iya tabbata akan wannan abu yana yin abun in abun ba daidai ba ne to Allah sai sai sai ta ce ga yadda abun ya kamata ya yi ya ainihin wato zama ina fata an fahimta in ka koma cikin Kur'ani. maganan dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil hafi idh nafashat fihi ganamul ghanam kunna li hukmi mushahidina za a iya ainihin wato fahimtar haka sannan hadisin Abu Musa wa an Abi Musa radiyallahu anhu qala قال رسول sallallahu صلى الله عليه وآله وسلم عن نبياته إن من إدلال الله تعالى للي ينا دقتكين جرم مع الله سبحانه sai annabi ya ce ikirama zai shaibatul musulmi, girmama ma'abucin furfura musulmi kenan duk wani wanda yake da furfura musulmi to wajibi ne a girmama shi a cikin addinin musulunci sannan na biyu wa hamilul da wanda yake dauke da alqur'ani amma gairar ghali fihi ba wanda ya wuce gona da iri a cikinsa ba shine alghali المتجاوز الحد في التشدد wanda ya wuce gona da iri wajen tsanantawa kan littafi kun san mun sha bayani cewa ba yadda za a yi Allah subhanahu Ta'ala ya ce dan adam ya abu dukkansa ke an ya zo mata kofa wannan sune annabi zai magana wal jafi anhu wanda ya ma alqur'anin jafa'i me ya yi ma alqur'ani jafa'i shine at-tariku lil amali bihi barin yin aiki da alƙur'ani wal hajulu li tilawatihi da kaurace wa karatun alƙur'ani to shi yasa ko shi dan ya zo maka ta kofa biyu ko dai ya zo maka ta kofa shi kanshi ƙur'anin sai ya kayi guduwi, ka wuce gona da iri ko ya sa ka yi attajafi ka kaurace wa ƙur'anin wajen aiki da shi da karatun shi wallahi an ba ka akai ba sai shi dan ya zo maka ta wa'annan kofofin ainihin wato guda biyu to me jafa'i kuma menene guluwi wuce gona da iri kowa ya san cewa duk abin da Allah zai ce a yi sai ya masa iyaka da limitation ya ce a tsaya iyanan ana wucewa kuma an riga an samu ainihin wato matsaloli shikenan daga nan matsaloli sun riga sun ainihin wato shigo da haka wa'annan su ne abubuwa da Allah ya ce wa annabi fastaqim kama umirka kai ma ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni wa man taba ma'aka wa la tasgau innahu la innahu bima ta'maluna basir shi Allah dangane da aikin da kowa yake yana ainihin wato gani sannan wa ikrami dhis sultanil muqsid da kuma girmama abucin shugabanci amma wanda yake al-muqsid mai adalci ina ba ta an fahimta a cikin wannan hadisi malamai suka ce akwai wato mustahabbancin girmama mutumin da yake ma'abucin furfura musulmi da kuma wa shekul kabiru fil islam da kuma mutumin da yake shekaru sun masa yawa a cikin musulunci da girmama shi a wajen zama saboda itirafin bi wa sabqihi saboda tabbatarwa da falalarsa da kuma wato rigayen da yake da shi na shekaru a kanka washafaqatu alaihi da kuma tausayi akan shi wanda yake da shekarun sannan hadisi ya nuna mana girmama wanda yake makarantun alqur'ani ne amma alfaqihu al'amilu bi wanda ya fahimci qur'anin kuma ya karanta qur'ani ne dan kokarin yin aiki da shi alwaqa wanda yake kokarin tsayawa an hududihi akan iyakar da alqur'ani ya shata alladhi yatluhu ana al-layli wa atrafan nahar wanda yake kokarin karanta qur'anin bangarorin dare da kuma bangarorin wuni sannan hadisi ya nuna mana cewa wajibi ne a girmama wal imam al-adil shugaban da yake ainihin wato adili sannan hadisi yana nuna mana cewa wato shi wuce gona da iri abu ne dama da yake kawo alaka cikin kowace al'umma shi yasa Allah ya kira ya ce ya ahlul kitabi la tablu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq ya ku ahlul kitabi kada ku fuskura ku yi gona da iri kada ku faɗi wata magana da ta shafi Allah in dai maganan ba gaskiya za ku faɗa ba al-imamu ibn al-qayyim yace duk wata aya a Qur'ani da kaga Allah yana magana da yahudu ko da nasara to mu dauka da mu aiki saboda dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa Allah sai kun ga hanyar wanda suke gaban aka ce yahuda da nasara annabi ya ce ta suwaye in ba su ba Ke yasa san da ya zo wucewa da waɗannan mutanen wanda suke sababbin musulunta ne suka ce ka sanya mana abin bauta kamar yadda waɗannan suke da abin bauta sai da annabi ya kabbara ya ce Allahu akbar ya ce na rantse da Allah sun faɗi irin abin da bani isra'ila suka faɗa a kan annabi musa sai annabi ya ce wallahi wannan al'ummatawa sai ta fi tafarkin yahuda da nasara kamar takalmi kafar dama da kafar hagu kuma annabi ya ce idan ana samu wani a cikin wancan al'ummar yana iya kwantawa da mamashi akan hanya ya zina da ita to cikin wannan al'ummar annabi ya ce wallahi sai an samu wanda sai yi haka sannan aljafa aljafa'u lil qur'ani hadisi yana nuna mana jafa'i ga qur'ani ma'asiyatun yanbaghi at-taubatu minha saba ma Allah ne duk wanda ya kaurace ma qur'ani bai kokarin aiki da shi bai kokarin ya karanta shi ya fahimce shi to yi kokari ya dawo yasa wanda suke biye da mu a wancan satin a karatun mu na al-aqidatu da muka zo gabar da al-imam at yake cewa annal qur'ana kalamul lalle alkur'ani maganan Allah ne mun yi dogon bayani akan wannan gaba ta lalle alkur'ani zancen Allah muka kawo ayoyi sama da arba'in inda Allah madaukakin sarki ya ambaci ƙur'ani sannan muka faɗi dalilai guda bakwai wanda saboda su yasa Allah subhanahu wata'ala ma ya saukar da ainihin wato ƙur'ani. kuma ba mu gama bayani abin da yake da alaka da ƙur'anin ba gobe insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya mu ci gaba da bayani akan wannan ainihin wato alƙur'ani sannan hadisi yana nuna mana cewa dinin lahi wasiti wannan addinin Allah da muke ganin sa yana tsaka tsakiya ne bainal ghali fihi wal an. ko dai ka samu mutum ya guluwi ko dai ka samu mutum ya jifa'i to kai ba a so kai guluwi ba a so kai jifa'i ana so ka tsaya a ina a tsakiya shi yasa Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'umma ta tsakiya lokacin da ka zamanto a cikin dukkan al'amura kana tsaya tsakiya ne baka cewa dama da hagu to lokacin ne sai kuma ka zama kai ne al'afdalu ka fi kowa da kowa wannan ƙa'idar har a gurin kyauta sai da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya sa ta cewa wala da yadaka maglulatan ila unqika wala tabsuqha kullal basti fa taq'uda maluman mahsura wadan ciyarwa Allah ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika to haka ake bukatar mutane su tsaya su yi addini sannan hadisi yana nuna mana cewa wato ikramu ibadillahi salihina almuslihina girmama bayan Allah na kirki wannan yakan janyo mutum ya samu girma da kwarjini akan wanda ya aikata haka amma idan ya yi yana nufin neman yadda Allah subhanahu Ta'ala ne da aka duk wanda ya girmama ma'abucin ƙur'ani ya girmama tsoho wanda shekarunsa yake da furfura to zai samu yadda Allah amma da sharri idan ya yi ne danwa don Allah subhanahu Ta'ala. shi yasa kullun jimin da'iman nake faɗa ga samari da suke tasowa idan Allah maɗaukacin sarki ya baka karatu kana matashi yayin da mutane suke girmama ka saboda karatun ka kai kuma dole ne ka girmama shekarunsu an fahimta yi abu biyu ne aka yi umarni a yami a girmama ikram zai shaibatul muslim sannan wa hamilin yayin da ake girmama ka saboda kana dauke da qur'ani to kai kuma ka girmama mutane saboda shekarunsu idan kana ganin ba a girmama ka ba dan qur'anin ka to ba mamaki watakila kai ma ka girmama wasu dan shekarun an fahimta a ai Allah ya sa mu daji. wa an amru bin shu'aib an abihi daga amr ɗan shu'aib daga babansa an jaddihi radiyallahu anhu, daga kakansa Allah ya ƙara musu yadda kenan da ɗan, da uban da kakan duka sahabbai ne ala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce laisa minna bai daga cikinmu shi ne al’imamu tilmizi a cikin tsallon tilmizi ya ce ƙala ahalul ilmi ko ƙala ba a da ilmi sashen wasu ma'abuta ilimi sun ce ma'ana ƙaunin na biyu sallallahu alaihi wasallama laisa minna bai daga cikinmu shi ne ya ƙulu laisa min sunna fina bai daga cikin sunnarmu au laisa min adabina ko bai daga cikin ladabin Ali bin al-Madini da Yahya bin Sa'id yace kana Sufyan al-Thawri yunkiru hada tafsira al-Imam Sufyan al-Thawri yakan yi inkarin wannan fasara yace laysa minna yaqulu laysa min millatina bai daga cikin addinin shi yasa wani malami sai yace man istahalla hadhihi al-ma'asi duk mutumin da ya halatta abinda Allah madaukakin sarki ya haramta na sabo to fa huwa laysa min millatina wannan bai daga cikin addinin amma wanda ya aikata abin da yake sabo ne ya yadda cewa wannan abin sabo ne na Allah bai halatta ba to fa huwa ala ghairi adabil islam wannan bai daga cikin ladabi na ainihin wato musulunci da haka laysa minna bai daga cikin sunnar annabi da kuma ladabi a cikin wannan addini na musulunci mallam ya hamsa gira wanda bai tausaya wa ƙananan yara da kuma nan ba ana nufin sai ƙaramin yaro ba kaɗai duk wanda ka fi shi yake ƙasa da kai to kai ne babba shi ne wa shi ne ƙarami wa ya arif sharafa kabira na sannan bai daga cikinmu wanda shi kuma ƙarami ne bai san girman manyanmu ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi kenan yadda ake buƙatar babba yaro ya girmama shi haka ake buƙatar shi kuma babban san darajar wa ya san darajar yaro shi yasa zaka ga musulunci ya kula da wasu adabu ko abu ka aika yaro ka ce ya siyo maka idan ya dawo ko dai ka dan bantara abin da ka aike shi ka san mai ko ka ɗauki wani abu wanda yake kima ne na abin da za ka bantaran mai ka bashi? to goban ka kira shi ka ce yanzu za ka aike shi da gudu amma ka aiki yaro ya je ya siyo abu mai daɗi yana jin ƙanshin yana dukansa ya kawo ka karɓa kai addu'a ka ce ana saka da alheri ka shige gobe ka aike shi in mata a ba to Allah kafin ka kawo ya dan bantar wani abu ko kuma wani abu da yara suka tsiro sunan sa gida? in kana aikin yaro ba ka bashi komai in ka aike shi ya siyo abin ɗari biyu sai ya siyo maka naira ɗari da hamsin in kana ko na naira ɗari kai da kanka an ka duba abin ka duba ka duba ka ce kai hanya ko wannan <laughs> to an samu matsala an fahimta yi wannan yana daga ciki da haka hadisi yana nuna mana mustahabbanci ne wato istihbabur rahmatu bisiga wato mustahabbi ne ko an so tausaya wa kananan yara da kuma wato kyautatawa zuwa ga su kananan yara sannan istihbabu tawqirul kibar wato an so mustahabbi ne girmama ainihin wato manya da mutunta su sannan al-mustama'ul islami society na musulunci bina'un marsus wato gini ne yadda ka san bulu wani damfara da wani ta yadda yi kusafu ala sagir akan tausaya akan karamin yaro idan babba ne shi kuma ba karamin wakilul kabira ana buƙatar shi kuma ya dinga girmama mai girmama babba li'anna kullum minhuma lahu makanun fil jida saboda kowanne yana da nashi matsayin da kuma amfaninsa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo karantarwa duka ya lura da waɗannan janibobin guda biyu ya girmama manya ya girmama ƙanana ai akwai hadisai da zaka gama hatta ƙananan yara za su zo annabi yana ba'a da su an fahimta yi sannan yana daga ciki shine wayan bari ma'arifatu haqqil ulama ya kamata a san haƙƙin malamai da kuma mutunta su domin ya auku a cikin hadisin ubbara dan samit Allah ya ƙara masa yadda da al ahmad ya kawo a cikin muslim ya kawo ƙari cewa ya arifu li ulama'ina ga wanda bai san darajar ainihin wato malaman addini ba wannan yana daga ciki sannan sai wa an maimun bin abi shabib rahimahullah anna aisha ta radiyallahu anha lallaina na aisha Allah ya kara mata yadda marra biha sa'ilun wani mai tambaya ya wuce ta wajenta kenan wannan sa'ilun din mai bara ne ana ganewa saboda karina Mai karinar da za ka lura ka gane mai bara ne shi shine fa aqattu kisratan sai ta ɗauki wani yanki na biredi ko waina sai ta bashi ne kisra da haka idan an ce kisra shine qit'atun min qit'atu khubz wani yanki na waina ko biredi kenan tun da aka ce marra biha sa'ilun fa aqattu wannan kisratan din ya nuna maka as-sa'il din mai bara ne ana ganewa kenan a zamanin annaba ana bara ko ba ana yi shi yasa na so in yi karatu a baya ban samu lokaci ba ne sanda aka tashi ana ta hayaniya akan matsalar bara da masu kore ta gabaki ne da masu tabbatar da ita gabaki da an yanzu muka bayani cewa khairul umuri mai kwara kar a kore duka kuma kar a yi ne kar a tabbatar duka a tsaya tsakiya shi ya fa zama daidai akwai wanda sun cancanta idan suna da bukata su tambaya a basu akwai wanda kuma ba su cancanta ba to korewar wanda suka cancanta saboda rashin wanda ba su cancanta ba to shi ma akwai matsala in ba haka ba ba ƙur'ani yana faɗa ya ce wasa'ili na ba da wanda suke ainihin wato tambaya eh malamai da suka ce Allah da ya ce wa amma sa'ila talatar har wanda zai zo ya tambaye ka karka mai tsawa suka ce masu zuwa su tambayi annabi iri biyu akwai wanda zai zo fatawa ta addini ce za ka kawo shi to Allah yake kada ka mai tsawa akwai wanda kuma matsalar kuɗi ce za ka kawo shi da haka tunda annaba akwai baitul mala a hannun shi sai Allah ya ce to fala ha kar kai masa kar kai masa ainihin wato tsawa da haka yanzu hadisi ne gashi a cikin riyadu salihina cewa marna biha sa'ilun kuma ai mun karanto a baya a maganar wa'annan 'yan matan da na aisha take faɗa cewa ina zaune wata rana a gida sai ga wata miskiniya ta shigo da 'yan mata guda biyu ko ba ta samu komai ba sai dabino guda uku a wajena sai na ɗauka sai na bata sai ta ɗauka sai ta ba wannan sai ta ba mai sai ta ba wannan da haka da suka cinye dabinan lokacin da ta ɓara nata za ta fi sai suka sa kuka sai ta sake ɗaukar rabi sai ta ba wannan sai ta ɗauki rabi sai ta ba mai sai ta ba wannan da haka masu kore matsalar bara ga baki dai sun yi kuskure masu tabbatar da ita ga baki dai su ma sun yi kuskure akwai wanda sun cancanta su akwai wanda ba su mai ba ba su cancanta su ba ina ba ta fahimta wa marra biha rajulun wani mutum ya wuce ta wajen ta alaihi siyabu tattare da shi akwai tufafi wa hay'atun da kuma ainihin wato sifa mai kyau fa aqadatu sina na Aisha ta sa aka zaunar da shi fa akala aka ɗauko abinci aka ba bashi yace fa qila laha sai aka ce matafi fi zalika akan wannan fa qalat sai ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan mutumin an ga ya zo wucewa cikin sifa mai kyau ta sa aka zaunar da shi aka ɗauko abinci aka ba shi ya yace sai aka yi masa magana akan wannan sai take cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce an zilun nasa manazilahum ku saukar da mutane masaukinsu wato ku da mutane daidai da darajar da kowa yake da shi an fahimta yi rawahu abu dawo sai ce lakin sai dai ƙala maimun ya ce lamu da aisha bai riski aisha ba وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا الإمام مسلم يا أنبتي ونن حديثي أبو بكر صحيح مسلم أمضين تعليقا ba ta'aliki irin wannan fa na muhadara da ake wani an gama ce wani zai yi ta'aliki ba shi ba wannan ta'alikan istilahi ne na malaman hadisi fa qala wa zukira an aisha a hadisi da siga ta rashin lafiya shine ta'aliki ko sigatul jazm وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت تكيس وأمرنا رسول الله النبي يا أمر سيمو أن ننزل الناس مسوكد متاني منازل أمتاك دقوائك ده وذكر قل الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال إنت هو حديث صحيح وأن حديث نيد من التجيب الحاكم وأتو أبو عبد الله من رتاه المستدرك ala sahihaini yana daga cikin malamai wanda suke tabaka na mutasahiluna a bangaren ilimin hadisi da haka idan alhakimu ya ce maka hadisi sahihi ku yuqtabaru bi tasihi saboda at da yake da shi a wajen inganta ainihin wato hadisi ina fata an fahimta da haka wannan hadisi da malam ya kawo shine da'ifi ne bai inganta ba ana fahimta a karajahu abu dawuda ذاكرا إلته الأولى وهي الانقطاع بين ميمون وعائشة إلا تفرقوا لكي تتم حديثا an samu inkita tsakanin shi wannan mutumin da aka ce wa an maimun bin abi shabibin da rahimahullah an aisha ta da akwai inkita an fahimta yi akwai mai akwai inkita mun a baya wanda suke tare da mu muka ce al'imamun nawawi da ya ce ba zai ambaci wani hadisi ba sai a hadisin da ya inganta a cikin riyadu salihina mafi yawanci matsalar da al'imamun nawawi ya samu wajen ya kawo hadisi a ce bai inganta ba a cikin riyadu salihina ya danganta ya dogara da asukutu na al'imamu abu dawud ne idan al'imamu abu dawud ya kawo hadisi ya ce ya inganta ba tare da bincike ba al'imamun nauyi sai ya amincewa tausiki na al'imamun abu dawo da sai ɗauko hadisin ya sa cikin riyadu salihina ya ce ya inganta to irin wannan hadisan yana daga cikin hadisan da ba su tabbata ba gaskiya mutum yana so zai iya zuwa ya koma sahihu abu dawuda da da'ifa abu dawuda da shekuma man albani ya yi fi tabbatar da wannan maganan ina fata an fahimta sannan shi Al'imamin nawawi duk da haka sharaɗin da ya sa ya yi ƙoƙari domin ka tara hadisai a littafi hadisan da suka kai kusan dubu biyu a samu wanda ba su inganta ba a ciki ba su wuce ashirin ba ayin ana ba mutum maki na ya ci ɗari bisa ɗari an ya ci na haka aballahu an ya kone da kamalu ne illa da kowa hada allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai gashi kaɗai ne wannan yana daga ciki sannan wa fihi aidan a cikin wannan isnadin har wayo akwai habib bin abi sadu mudallis ne in mutum ya koma asalin isnadin hadisin a cikin sunan abi dawuda shi wannan mutumin mudallis ne kuma ya kawo hadisi da siga ta an ana wannan islahi ne na malaman hadisi dukkan mutumin da yake mudallis ne idan ya kawo hadisi da siga ta an ana to ba karban hadisin sai mutanen da ya ce kirkididdigagu wanda ba su da yawa cikin malaman hadisi da aka ware aka ce wa in ya kawo hadisi da an ana ana karba saboda dalili kaza saboda dalili kana ina ba ta an fahimta da aka wannan yana daga ciki wa zakarahu al-imam muslim fi muqaddimati sahihi ta'liqan wa shartuhu fihi laysa ka shartihi fi sahihi an gane wa qad wannan yana daga ciki da aka mutum zai iya komawa yi bincike amma abinda hadisi ya kunsa na ma'ana na fikihu da yake so a fahimta shine saukar da mutane masaukinsu da kuma ba kowane mutum abin da ya dace da shi na haƙƙinsa da yake nan sannan kuma halattin yin sadaka da abu ko da abin ana ganin sa kaɗan ne abin da yake babba ne idan aka yi sadaka da shi in ba kyakkyawan niyya Allah ba zai karɓa ba abin da yake kaɗan ne in aka yi sadaka da shi da kyakkyawan niyya sai Allah ya yi sai Allah ya karba wa an wa ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa kenan ko qala yati qadima uyayna bin hisnin uyayna bin hisnin yazu fa nazala ala ibn akhihi sai ya sauka a wajen dan uwansa al-hurr bin qais wa kana shi al-hurr bin qais ya kasance minan nafari yana daga cikin jama'a ko annafar shine mutanen da yake daga uku zuwa goma kamar yadda Allah ya ce wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an alladhina yudnihim umar radiyallahu anhu wanda umar yake kusanto da su wa kana al-qurra makaranta al-qur'ani sun kasance a majlis umar sune yan sai na umar wa mushawaratihi kuma su suke ba shi kaga wannan majalisa za ka haifar da alheri kahulan wato da dai kano au shubbanan ko samarinsu inda ya kai baka haddace littafin Allah ba to ba za ka zauna a majalisa sai na umar ka tashi ka bata kawai ka kara gaba shi yasa majalisar ta haifar da alherin da a duniya wannan addinin musulunci ya fara kai bangon duniya ne gabas da yamma da kudu da arewa a lokacin sai da na'umar yana shugabanci faƙala uyena tu libna akhi sai uyena ya ce ma ɗan uwansa shine al-umru bayni qasiyati ibn akhi ya kai dan uwana ya kai dan dan uwana yace laka wajhun inda hadal amir kana da matsayi babba a wajen wannan shugaban wato sayyidina umar kenan fasta'zalli alaihi ina so ka neman min izini ina so zan ganshi فاستعذن له سيسي في الحر بن قيسين ووا وينة بن حسن إذني فأذن له عمر رضي الله عنه سيسي لنا عمر يمس إذني فلما دخل لوكة النشيء وينة بن حسن يشق وجن سيدنا عمر قال سيتي مسا حي ابن الخطاب يتي مسا سياك دي يا قيس الخطاب يتي مسا fa wallahi na rantsa da Allah ma tu'tina al-jazala baka ba mu gwaggwabar dukiya baka kawo kuɗi a kai sannan wala tahkumu fina bil adl kuma baka hukunci a cikin mu da adalci wa gadiba umar radiyallahu anhu sayyidina umar yi fushi Allah ya kara masa yadda hatta amma A sai da yayi yanke yayi himmace wa an yunka bihi wannan mutumin sai na kwantar da shi na bashi kashi na masa ladabi fa qala lahu al-hurr sai hurr yace tunda majalisa ce mahaddata al-qur'ani yace ya ya kai amiral mu'minina inna allaha ta'ala qala lin nabiyyi Allah fa ya ce wa annabinsa khudhil afwa karki afwa wa amuru bil urfi kai umarni da abu mai kyau wa a'ari da anil jahilina ka kawar da kai dangane da jahilai wa inna hada wannan mutumin da ya zo maka wannan jafa'i min aljahili ne yana daga cikin jahilai yace wallahi na rantsi da Allah ma jawaza ha Umar Umar bai tsallake wannan ayar ba hina talaha alaihi lokacin da shi al-Qurr bin ya jawo ayar sai yace kana waqafan sayyidina Umar ya kasance yana da yawan tsayawa sigatul mubalaga ne inda kitabin lahi a wajen littafin Allah subhanahu wa ta'ala shi akwai ruwayar da ta zo lokacin da hurru bin ya yace ya amiral na inna Allah ta'ala qala biyu nabiy khudh al-afwa wa amir bil urf wa a'rid an al-jahilin wa inna hada wannan fa yana daga cikin jahilai kawai sai aka rubu aka ga sai na Umar kawai sai hawaye sai hawaye yake shi yasa yace wa kana sai na umar yana da yawan tsayawa inda kitabin lahi a wajen littafin Allah duk zafin umar da yadda yake idan yana abu da zarar an ce Allah ya ce annabi ya ce to an yi mai birki an gama maganar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta isa ta zaman tome tana da birki a wajen sayyidina Umar ina fata an fahimta to wannan hadisi akwai abubuwa da dama na fa'ida a cikinsa abu na farko wannan hadisin yana nuna mana cewa wato manzilatu ahlul qur'an matsayin ma'abuta alqur'ani da wanda suke dauke da alqur'ani wa humul ulama al'amiluna sune malaman da suke yin aiki bi ahkamihi da hukunce-hukuncen qur'ani lal muktasibuna bi tilawati ba wanda suka dauki karatun alqur'ani ya zama musu hanya ta neman duniya ba ina fata an fahimta na sha faɗa a munasabobi da dama na ce karatun addini fa ana yin shi ne don a tsira a lahira duk wani mai karatu ya sani ya ji da kyau wallahi in yi karatu karatu bai zama masa sanadin tsira a lahira ba karatun ba shi da wani amfani kuma duk wanda ya fahimci ƙur'ani ya san girman ƙur'ani ya san ƙur'ani ya fi ƙarfin mutum ya karanta shi wannan yana neman wani kasaf na duniya akwai kaskanci da wulakanci ka karanta qur'ani ka dawo kana neman wani kasa na duniya da shi sannan hadisi yana nuna mana tawdihul lil hakim wato fuskantar da shugaba cewa an yattakhidha bitanatan min ahli al-ilm ya nemi wato wanda suke abokan tafiya mai Allah ya ce ba ya ce ya yi halladi amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ba kada ku riƙi wanda suke ƙasa da ku a gurin daraja su zamanto abokan sirrin to akwai fuskantarwa ga duk wani wanda yake shugaba ne an tafi da bitanatan ya riƙi abokan sirri min ahalil ilmi daga cikin ma'abuta ilimi rijali su ya dinga zama da su wa shi yana neman shawara da su akwai buƙatar wannan to yanzu abubuwa da dama sai su dinga faruwa a ƙasar nan an ɗauki malamai shi malami banda ya bude qur'ani da hadisi ya karanta wai ba abin da ya sani ana ganin bai san harka shugabanci ba bai san mulki ba bai san kaza ba wanda ya karanta mulki irin na su annabi Sulaiman ya karanta mulki irin na su zarkar ne ne wanda ya mallaki gabashin duniya da yammacin duniya wani wayo za ka zo ka karanta mai akan wani tsarin wani mulki da za ka ce wani bai sani wanda ya zo ya karanta tsarin mulki irin na annabi muhammad ya karanta tsarin mulki na abubakar da umar da usman da ali bin abi talib irin su muawiya irin su umar dan abdul aziz wanda ake faɗa a zamanin mulkin shi saboda tsabar adalci sai da ta kai kura ga akuya za su iya yin a guri ɗaya wannan mubalaga ne ba tare da wani ya taɓa wani ba da wani sai dinga maka kallon ake ba ne ba ƙauye ne ba ka san harkar shugabanci ba saboda haka in dai wani abu ya taso wanda yake da alaka da karatu a nemi fatawarku amma an ba karatu ba ne ku ba kusan koyo ba abinda za a nema na ku sai rigima ta taso sai kawai sai a ce to kuma komai ana biran malamai su zo su bayani kuma mutanen nan a yau ko gobe mutum zai iya fitowa ya ce kuma babu shi da addini sai matsala ta taso kuma yanzu sai kaga ana jira ko masu addini ne za su wani ina jin wani a rediyo yana ta ihu saboda mai malfa ya ji sakkwato su ma mutanen sakkwaton sun yi rashin kyauta da rashin mutunci sun je sun yi dawo dawo dawo to ga kawai sai rubo rediyo da gudu yana kira ga malaman addini wannan abun dole ne malaman addini su tashi su bayani dole ne su tashi su yaki wannan abu a jiya ba wanda ya ce yanzu dole malaman addini su tashi su bayani shi ya ce ba ruwan shi kuma da harkar addini amma yanzu ya ce kuma wani dole malaman addini su tashi su bayani boda yanzu ake maganar za a rike an ce za a hana shigo da abu da fito da abu wai saboda an gane cewa ana abinda ake noma na abinci ana fitar da shi daga ƙasa ana to sai wani yanzu ya fito yake cewa wai dole malaman addini su tashi su bayani akan abinci da ake siyarwa ake fitewa da shi ƙasa bayan in za a rufe bodan nan da buɗe ta ba wani malamin addini da ake shawara da shi sai dai kawai kaga an rufe ko kaga an kulle amma kuma wasu a ce wai wai sai ka tashi kayi magana to kan me ai kowane irin abu in ana so kai magana akan shi ya kamata a tuntube ka a mahanga ta addini me shawara ka tunda shi wanda yake karantar da addini duk lokacin da aka ana neman mafita kawai kallon abin yake ta fuskar mai Allah ya ce mai annabi ya ce ta ina mafita take ba ta fuskar shi ba ina shi yake ganin mafita take yakan kalli ayoyin Qur'ani da hadisan annabi ne da rayuwar mutanen kirki yayi tunanin a ina mafita take wannan yana daga ciki to sai kuma abu ya faru wani abun ma baka gani kika da ake kawai laifin malamai ne ai malamai ne ba su tashi sun yi kaza sun yi kaza ba kuma gobe idan aka yi abu aka gama sai wani ya sake fitowa ya ce ai su wannan harka ce ba ruwanta da addini sai kuma gobe rigima ta taso sai a ce ana buƙatar in dai an yadda malaman addini suna da amfani to ya kamata ya zama to duk abin da ake yi an an tashi daga wannan step din da zuwa wannan step din akwai shawara su in ko an yadda ba ruwan gwamnati da addini ya kamata gwamnati abin da take ta ita kayan ta ita kada in musiba ya taso ta daina neman malam wannan ita ce maganar gaskiya Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sannan ra'ayin ahalin ilmi ra'ayin ma'abuta ilimi la yakunu bi hawa wala li maslahati bai kasancewa saboda son zuciya ko don maslaha kawai a idan ma'abuta ilimi na ba da shawara takan zamanto taimako ne daga gurin Allah za ta taimaki addini sannan ta taimaki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk malami na Allah yayin da aka zo neman shawarar shi akan wani abu to fal haqqu ahabbu ilaihim min anfusihim wa aba'ihim wa abna'ihim wa ashiratihim gaskiya ta fi soyuwa gare shi sama da mai kankin kanshi ya fi son gaskiya sama da ƴaƴan shi da iyayen shi da duk dangin su in dai malami na Allah ne sannan ana so ga duk mutumin da yake shugaba ne ga wanda suke abuta ilimi ne da masu ba shi shawara da an yastajiba lidalabatihim idan suka kawo abu ya dinga karkawa malam ya kun fihi ma'asiya abin da suka kawo masa ba saban Allah ba ne shi yasa za ku ga al bin qais da ya zo neman izini ga sayyidina Umar cewa yana so wayna tibini hisnan zai ganshi ya karɓi buƙatar sa ko bai karba ba ya karɓa. sannan hadisin yana nuna mana matsayin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda bi annahu kana waqafan inda hududillahi sayyidina Umar yana tsayawa akan duk wata iyaka da Allah subhanahu ta'ala) yi mumtasilan li awamirihi yana mai bin umarnin Allah subhanahu ta'ala). la yatajawazuha sayyidina Umar duk abinda aka ce wannan Allah ne yace annabi ne ce, baya tsallake ka mu ma haka ya kamata a ce man zama sannan a cikin wannan hadisin yana nuna mana hikimatul alim dole malamin ya zamanto mai hikima fi tazkiri imami wajen tunatar da duk wanda yake shugaba ne akan shi shi yasa ai lokacin da Umar ya ce sai ya ba mutumin nan kashi sai al-hurru bin qais sai amfani da dabara yace inna allaha azza wa jalla qala li nabiyhi khudh al-afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina sai ya amfani da hikima da uslubi mai kyau wajen tunatar da sirri na Umar kuma sai sai da na Umar din ya ainihin wato tunatutu sannan hadisin nan yana nuna mana istihbabu sabr al ala wahiyati wato dole ne shugaba ya hakuri akan waɗanda yake shugabanta ɗan, sannan wal hirsu ala masalihi ma da kuma kwaɗayi akan duk abin da yake maslahar su ne faqad zahara sabr amir al na Umar bin Khattab radiyallahu anhu hakurin na Umar a wannan hadisin ya bayyana a gurare da dama a cikin wannan hadisin kai yanzu jiran da kuka yi gaba da gaba da gwamna ka faɗa mai irin wannan magana ka ce kai azzalimi ne kai mugu ne ka ƙi kawo dukiya a kai to ban dai san mai zai faru ba amma dai kuma kun san wani abu zai faru ko nan da duk kuka yi ido biyu kuka yi tozali da kaga shugaban ƙasa ka ce to billahi la ilaha illa kai azzalimi ne ka yi kuɗi gam ka yi kai ka yi waye yana ganin in security suka dadime ka aka gaba da kai ma wanda zai kara jin duriyar kama ko ba haka bane sannan a ina na farko inda qawlu yana bin husn lokacin da yana bin husn ya masa magana yace masa hi wannan kalma ce ta tahdidi ka shede da jan kunne da tsoratar da Umar dan Khattab yake shi yasa yace masa hi ibn Khattab da ya kaji ya kai dan Khattab sannan lokacin da umar ya ce inda ƙaunihi da umar sanda ya magana ga umar ya ce ya bunul khatta kun ga ku kalla ba ku gani ba shi ne amirin mu'minina ba amma ba ma ya amirin na din ya amirin a'a ya kai ɗan khattabu kawai tsuran sunan ya kira wa hada min jafa'ihi inda ba ka khataba wannan yana daga cikin jafa'in wannan mutumin lokacin da yake magana da sai na Umar bi hadihi al-muqataba da haka suka ce malamai suka ce abin da ya fi dacewa kira na girmamawa shine an yi nadi ya ubi amirul mu'minina ya kira shi ya ce masa ya amirul mu'minina ka tafi wajen gwamna ya ka kira shi da sunan da ake kira your excellency ko mr president kaga akwai girmamawa ne an fahimta ne amma ka kira sunan ai kaga ba mutuntawa ba girmamawa a ciki walakin sai dai shi wannan mutumin la ya arifu manazilal kibara kuma ya la ya alifu manazilal akabir bai san girman manya bane shi yasa yanzu ya haka dama hadisi abin da yake so ya nuna mana kenan ko rashin sanin girman sayyidina Umar shi yasa ya nemi izini aka bashi ya shigo ya faɗa ma sayyidina Umar magana da ya ga dama an fahimta ai sannan yana daga cikin abin da ke nuna hakurin sayyidina Umar inda ma wasafa bi annahu la yusil jazara lokacin da ya siffanta sai da na umar cewa baya kawo dukiya a kai to idan aka samu shugaba ya rike kuɗi gangam ya ki bayarwa malamai suka ce fa hada huwa al-batil wannan marwaci ne idan aka samu shugaba kuma la ya akuma bil adl fa hada huwa al-zalim wannan shine azzalim a wajen hukunci baka hukunci dawa da adalci a wajen kyauta kuma ka zaman ne tauri ya ci tauri tauri iki to wannan kuma shi shine albasiru marowaci ne to ba a buƙatar shugaba ya siffanta da siffa guda nawa biyu a gurin hukunci ana buƙatar ya zama to adini sannan a wajen mai a gurin ainihin wato kyauta ana buƙatar ya zama hannunsa a sake shi yasa wanda ya fi kowa kyauta a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo da abu Buƙata ce babu zai ce a ce in bashi ne kai ka tafi shi yana wuyan shi zai biya sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga ciki Allah ya sa mu dace akwai wasu bayanai da suke da alaka da hadisin nan ba yanzu bane lokacin yin su kana yin bayani sai a ce to da wani kai karatu ba ake ba amma yanzu kana yin bayani wallahi za a ce to da wani Allah ya shirye da mu amma fadayin kai da na Umar ala maslahatar ra'iya akan kula da maslahar waɗanda yake shugabanta ya bayyana a gurare da dama wajen raba abin da yake dukiya bai ta al'umma akan mu'allafa ta kulubu me yasa shi uyaina din nan ya zo ya ce yana so zai ga Umar dan Khattab saboda shi uyaina din nan bin ne, yana daga cikin waɗanda suke al-mu'allafa ta ne ana ba su tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da na'umar umar istihadi ya yi ya ga yanzu buƙatar da ya sa ake ɗaukar kuɗin a ba al-mu'allafa ta kulubuhum a wancan lokacin wa'anda ake lallashin zuciyarsu don su shigo addini sai ga yanzu wannan buƙatar ba ta shi kuma ya za an saba ba shi kuɗin na tun mai gida yana da rai <laughs> ta san tsakanin dan adam da kuɗi wakana da ya ga an saba ba shi kuɗin na tun mai gida yana da rai Shi ne ya zo ya samu wannan ɗan'uwan uwan nashi al-Hurr bin ya ce to da Allah ina so ka mun izini zan ga sai da aka ba shi izini ya je ya gan shi yana shiga aika ga abin da ya fara da ce hi ya mun katta wallahi ma su al-jazala wala ta ta'kumu fina bil adli an fahimta ai wannan istihadi ne sai da na ainihin wato umar yayi akan ainihin wato wannan sannan a cikin wannan hadisin malamai suka ce Laita fil hadisi hujjatun a cikin hadisin nan babu hujja liman zama annahu yajuzu lil hakim al ihtijab ar ra'iyati ga duk wanda ya faɗi cewa ya halatta ga shugaba ya sa shamaki dangane da waɗanda yake shugabanta domin akwai masu hujja da wannan hadisin cewa ai gashi sai na umar gashi idan an zo ba iya ganin shi kai tsaye sai an biyu ainihin wato tsani shine malamai ke raddi cewa wannan hadisin babu hujja ta take nuna haka domin Umar Allah ya tsara masa da lam yakun bai kasance ba ya atajibu illa fi waqti khalwatihi wa rahati ba wani lokaci da idan ka zo ba za ka ga sai na Umar sai lokacin da yake hutawa ko bacci amma ba lokacin hutawa sa ba ko lokacin wa bacci duk lokacin da ka zo a matsayin ka na shugaba da matsala kana da damar ka yi ka gan shi an gane وأراد الحر بن قيس رضي الله عنه من الاستعلان شيء يسا tunda shi wannan mutumin ya zo lokacin da ba a ganin sai na umar to tunda ya san ka'ida baiwa kuma kai tsaye a jirawa sai na umar dole yana buƙatar sai an nemi izinin shi kafin a yi kafin a ganshi in ba haka ba ai ga dan sako aka turo daga ƙasar kai tara ya zo ya ce a nuna masa shugaban musulmi aka nuna masa sai na umar a ƙarƙashin bishiya yana bacci ya kalli sai na umar ya ce masa kamta ka yi wa mutane hukunci fa'adalta ka yi adalci fa'aminta sai ka samu aminci fanimta shi ya sa kake iza ƙarƙashin bishiya ka kwanta Allah ya ƙara ma umar yadda Allah matakakin sarki ya samu dace da haka wannan yana daga cikin abin da hadisi yake karantar da ainihin wato mutane Allah matakakin sarki ya samu dace akwai lokaci kuma akwai hadisi ne kwaya ɗaya ko to mu karasa eh a karasa eh dai ne ko a wa an abi sa'id samura bin jundub radiyallahu anhu qala yake cewa laqad kuntu na kasance ala ahli rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi na kasance gulaman ni ƙaramin yaro al-gulam shine wa al-gulamu yahtamilu في في في wato yaro yana daukar ilimi a karancin ainihin wato shekarunsa ko na haka shine ainihin wato al-gulam fa kuntu ahfazu annu sai na kasance ina kiyayewa ina addacewa abinda nake ji daga annabi wa ma yamna'uni min al ba abinda yake hana ni in yi magana idan wata matsala ta taso a gaban annabi illa anna hahuna rijalin, sai dai a gaban annaba akwai wasu mazaje ka san su sahabbai mazaje ne ba maza maza bane ba mata ba mata maza ba ne. an gane Rijalin bi haka Allah ya ba a Qur'ani a gurare da yawa cewa minal mu'minina Rijalin an gane rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirin lafi idan kana so ka gane in an ce ma mutum rajulun me ake nufi da rajulun ka koma ka je ka karanta wa kistan wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaqtu imana idan mutum ba rajulun bane to bai iya tsayawa gaban irin su fir'auna ya musu magana in mata magana to su sahabbai sun fi karfin zama rijalu sama da wancan rajulun mu'minun min ali fir'auna din an gane yake cewa wato illa an hauna rijalan rijalun ko rijalan na ku yasa ko rijalun rijalan ko hum asannu minni sun fi ni shekaru a cikin wannan hadisi yana nuna mana karahatu tahaddisi bis sunnati idan kana man huwa aula min al-mar'i li ziyadati al-ilmi aw hifz aw taqaddum al sunnah wato hakar hancin yin ainihin wato zance idan ya kasance ga wanda ya tsara ka ainihin wato shekaru ta bangaren ilimi ana ainihin mai ana tattaunawa shi yasa wanda suke da ladabi a karatun zauri idan ana yi za ka ga wani lokaci malam yakan je ho tambaya akwai sanda yake so a amsa akwai sanda ba su yake amsa ba idan ba ku amsa ba to zai tsaya ya buɗe bayanin da kyau sai ya bayanin falla-falla sai a samu matsala ko a samu ƙarin bayani na ilimin sama da a an yi an amsa sannan halattun alattowar ƙananan yara majalisun karatu an gane da kuma majalisun manya ɗaya daga ciki wani lokaci idan ƙaramin yaro yana zama da manya akwai abin da yake koya tun yana ƙarami ya masa tasirin da har yi girma ya rike abin baya manta zuci zai tuna wata rana suna tare da suwa da wata matsala ta faru an yi kaza an yi kaza kuma da yarin shi da yarin ta shi kama yanzu sai aka sa in dai ba wani ake wani abu ake na sirri ba da makamantansu wannan yaro in yanzu dole ya tashi dan shi bai gane abin da yake sirri ne da abin da ba sirri an gane amma yanzu sai aka bambanta wurin zaman dattijai daban na samari daban na ƙananan yarawa daban Allah ya samu daji. sannan al-gulamu ya atamilu ilm yaro yakan dauki ilimi fi sigarihi a shekarunsa na yarinta sannan hadisi yana nuna mana girmama manya da mutunta su sannan ma'rifatu sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sanin sahabban annabi li sharafi kibarihim saboda daukaka girman su su sahabbai sun san cewa wato fahum ya'lamuna annakum ala khairin ma dama matukar akwai ilimi yana ainihin wato zuwa musu daga manya su kananan sahabbai sun san darajar manyan sahabbai matukar ilimi yana zuwa ma kananan dagawa daga manya al-imamu abu hurairah da yadda kake jin jalalata da girman a gidan hadisi bai zama haka ba sai da ya bi sahabban da suka girme shi yayi karatu a gurin ko kuwa abdullahi dan abbas yadda kake jin ya girma ya zama abin da ya zama bai samu wannan ba sai da ya zamanto yana girmama wanda suka gabace shi a karatu dan duk da haka shi karamin yaro ne sai da ya fi manyan wasu sahabbai irin su abdullahi dan mas'ud da ya karatu a gurin shi na sha faɗa muku cewa ya sha zuwa ya samu abdullahi dan mas'ud ya kwanta bacci kairula bayan sallar azhar haka ne samu ta babi kofar ɗakin shi irin wannan ɗan dandamalin nan da shi zai yi matashi da shi ba zai kashe shi ba har sai abdullahi ɗan mas'ud ya gama bacci ya fito zai yi la'asar idan ya ga abdullahi ɗan mas'ud dan a bakin kofar ɗakin shi ya tashe shi abin ya ma abdullahi ɗan mas'ud nauyi ya ce dan mai da ka zo baka aika an taso na ba ko ina bacci zan taso ya ce kai ahalin baitin ya yace an umarce mu mu girmama ahli baitin manzon Allah idan Abdullahi dan masudi ya gama bayanin sa sai yace yadda aka umarce ku ku girmama ahlul baiti mu ma haka za umarna an nasna bi ulama'ina haka aka umarce mu ma mu tinta malaman mu mu girmama su amma yanzu wani yazo ya maka sallama baka fito ba in aka yi rashin sa'a baka da aure dama goro ne in ya fara duka ko ba sai ka ta kusan karyawa wallahi gwangwan gwangwan gwangwan Allah ya sa mu dace wa an ana radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce ma akrama shabun shaykhan li sinnihi wato saurayi matashi bai taba girmama wani dacci da ba saboda shekarunsa illa qayyada Allahu lahu fa sai Allah ya kaddara ga shi matashin man yukrimuhu wanda zai girmama shi inda sunnihi lokacin da shi ma shekaru suka ainihin wato zo masa an fahimta ai da haka suka ce qayyada anan da ma'anan qaddara illa qayyada Allah fati illa qaddarahu Allah lahu fati Allah sai ya kaddara wa shi matashi shi ma wanda zai girmama shi a lokacin da shekaru suka zo masa malamai suka ce a cikin wannan hadisin akwai mustahabbancin girmama wato wanda shekaru suka yi musu yawa musulmi saboda ainihin wato girman su sannan hadisi yana nuna mana aljaza'u min jinsil amal sakamako yana zuwa ne ta irin jinsin aikin da mutum yi wa kamata dinu da yadda kai kai ma haka za a yi haka za a yi masa yayin da kake mutunta wasu a lokacin da kake da shekarunka na samartaka don Allah ya da in Allah ya maka tsawon kwana lokacin da girma zai zo maka kai ma haka wasu za su mutunta ka idan baka san girman kowa ba baka san darajar kowa ba kowa ka zage shi ka ci mutuncin wanda ka gadawa kai ma sai lokacin da girma ya zo maka Allah ya turo wani kai ma ya dinga kai yana buga da kasa a layi shikenan sannan la yadi ul ma'rufa la yadi ul ma'ruf duk abin da yake mai kyau ne to bai tozarta a gurin Allah subhanahu wataala kun ga mutum zai iya yin abu yana matashi ko na alheri to tun yana matashi abin zai ci gaba da ban har girmansa to haka abin da yake mara kyau ne ma haka in ka yi shi tun kana matashi in baka yi sa'a ba sai ya bi ka har ne har girman ka shi yasa Allah ya ji kan malam lawan Abubakar da yake da yanda kaga tsohon banza yake to asalin yaron banza ne an fahimta ne Allah ya sa mu dace amma wannan hadisi da muka kawo yanzu da ifi ne bai inganta ba al'imamu tirmizi ya kawo shi a lamba ta dubu biyu da ashirin da biyu sannan wata afahu bi kaulihi garibin shi ma da ya kawo shi ya ce wa hada hadisin garib wa huwa kama qala al-faqih yazid bin ainihin wato bini bayanin al-muallim sannan wata afahu ad-darqutni al-imam ad-darqutni shi ma ya da'afa wannan hadisi wa qala al al’imamu al’ukari ya ce fi nazaru cikin wannan isnadin hadisun akwai nazaru wa shekuhu abun rihad ƙala abu hatim abu hatim ya ce laisa bi ƙauyin munkir al’adisun ƙala al’ukari indi ko inda ko a ya ce cikin wannan mutumin akwai ababen mamaki mamaki da aka hadisi ko da ma'anarsa ta inganta amma bai inganta ba ta ɓangaren sanadi allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu ya mana ainihin wato kaifi da tofiki da haka insha Allah za mu tsaya da sai mu tashi babi na 45 a sati mai zuwa babu ziyadatu ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talab ziyadati ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaratul mawadi' mawadi' al-fadila wannan shine babun da za mu tashi Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shikenan ko ina ganin ai shikenan Malam sa ina ganin kaman ba tambaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت wa وأتوب إليك